wato jama'a yau kuma mun zo saboda mu kawo muku wannan magana mu kawo muku wazi a wannan lokaci daga lafiyar radio ministry wato jama'a ni sunana bashir na samu ke kawo muku wannan wazi to jama'a sannan mu fara wazi ya kamata dai mu fara da addu'a saboda haka na ma'anar roko ne ya shika zuciyarmu ya bude muna zuciya ya ba mu zaman lafiya da samun albarka da mu da abinda muka yi jin ga Allah bare zama maka amfani na malar roko ne ji muna toshe shi bar ya fa mana zunubi samar kamar yanda muka yafa dan wayan mu wayanmu su da laifin su, wannan nake roko da sunan Yesu Kristo amen to jama'a kamar yanda muka fare yau maganan da za ji ne maganan da za mu ji yau ne maganan da za mu jin yau ne karmin anya karmin anya to maganan allah ya gwara mana kaman akwai wani anya ne wannan anya karmi ne muka ce maganan karmi abinda muke so mu gara mu gara ne kafin wani mutum ya shiga aljanna maganan allah ya gwara mana kaman anyan da muke da shi muna da wana da babban anya da kuma karmin anya. Anya biyu ne yake a cikin. In wanda wannan ba ka yi sa ka bi wannan babban anya to wurin hannan azaba kenan. Si wannan babban anya na azaba ne, amma wannan karmin anya, anyan rai ne. wani iri anya ne za kana, kana so ka bi? babban anna a wurin ne za ka gani kowane abu da bai da kyau babban anna shi ne za ka gani kowane halin ne kake da ciki za ka gani a wannan babban anya shi wannan karmi anya shi yana da wuya ba kowa ka gan shi ba kafin ka samu wannan anya ya fi dai mutum baya kamar ina ne wannan karmi anya yake kamar amma muka yi magana kamar anya magana allah ya gwara mana kamar yesu kristo ya ce mana kamar shi ne anya shi ne rai shi kuma ne gaskiya ka samu gaskiya a wannan karmin anya a wurin yesu kristo ne ya kamata ka zo shi ne anya shi ne gaskiya shi ne shi kuma ne ya kofan da za mu bi mu shiga aljanna in kana jina kana so ka shiga aljanna a gobe ce ma so ka zo wurin yesu kristo shi ne anya ba ka san wurin yin ba ka zo wurin yesu kristo ba ba za ka samu anya ka shiga aljanna ba saboda haka ana shira ka ne ka zo wurin yesu kristo yanzu ka zo ka bude ma zuciya ka zo a tambaye shi ya fama zunubi in ka yi haka za ka samu wannan anya ka shiga ne in ba yi ba ka yi haka ba ba za ka samu anya ka shiga aljanna ba aljanna dai akwai wani kofa dai ne shi ke zuwa aljanna shi wannan kofa kawai shi ne wurin ne za ka samu anya wurin ne za ka samu aljanna wanda ba ka biyo wannan kofa ba ba za ka samu aljanna ka shiga ba wannan babban anya ne si azaba ne yake zuwa wurin nan jahannama ne wurin nan wurin ne akwai wani hali wurin ne a wurin ne in ka bi wannan babban anya za ka shiga jahannama ne a wuta ne za ka ne ka kai ka bi wannan anya yesu kristo shi ne karmin anya yaya ne za ka bi yesu kristo kafin ka bi yesu kristo shi ne yana shirya komi shi ya zo saboda kai ka samu lahira ya zo ne saboda kai ka samu aljanna saboda ni da kai yesu kristo ya so cikin duniya ga ya shiga cikin duniya ga saboda ni da kai mu samu aljanna mu samu gafara ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya kuma kai mu aljanna wurin da allah yake da shi saboda haka wanda ka ji na ka zo wurin yesu kristo kafin ka zo wurin yesu kristo abinda ya kamata ka yi kawai ne ya kamata ka sani kai kuma kai kana da zunubi ne saboda amma ka sani kuma zunubi bai iya sika aljanna saboda haka kai baka ya ka sika aljanna in ka zo wurin si shi ne zai yafa maka zunubin duka saboda kai kuma ka samu anya ka sika aljanna shi yasa si ne anyan nan ka zo wurin yesu sayo nuna mai zunubanka duka saboda shi ya yafa maka karka ce kai baka da zunubi kowa na da zunubi maganan allah ya gura muna daga roman tritan ya ce muna kama mutanen duniya duka muna da zunubi duka mutanen da ke da cin duniya muna da zunubi saboda kakanmu zunubi ya kama mu duka kasan ma abin da ya faru dama a lokacin da allah ya halitta sama da duniya da ya gama na ya jare wani wuri Eh, wurin ni ya sa mutum da matansa su ciyaye ta su noma ta su kuma ci ko on abin da yake cikin su kuma kowane daban da yake cikin wannan gona nasu su su ci da kuma yaye ta abin ya ci setan sosai sai setan ya juye ya juye kai su maciji ya zo wurin mutane da matansa ya ce ya ce ma matan adamu ka ce ji Allah ya ce karki ci kowane itacen daga wannan gwana ne da matan ya ce ma k'a kamun ya mu ci kowane itacen da ke wannan gwana, amma akwai wata gudan da ke tsakanin allah ya ce kar mu ci a ran da za mu ci za mu mutu ne shi ne satan ya juya maciji yana ce ma matan adamu kama ba za ka mutu ba amma allah ya sani allah ya sani ran da za ka ci za ka sama kamar shi allah ne matan ya ji haka sai ya ci wannan yayan itacen nan ya kai ma mijinta shi kuma ya ce si ne zunubin nan si ne ya ce ya kawo mini zunubi si ne ya kawo min bala'i si wannan abin da suka yin ga si ya kawo mana wahala sosai si ne ya kawo ma zunubi tsakanin mutumin da allah saboda haka duka mu muna da zunubi abin da ya faru na kowa na da zunubi Ba ka yi ka shiga aljanna da zunubi sai dai yesu kristo si ne allah ya ba shi iko da dama a ya famu na zunubi yesu kristo ne allah ya ba shi iko sai ya famu zunubi in ka zo wurin si abu na farko zai famu maka zunubi abu na biyu kuma da bayan yesu kristo ya yafa maka zunubi zai kuma sa maka albarka da zamanka An kana yin wani abu kana wani aikin yesu kristo zai sa maka albarka ne yana da iko da dama ya sa maka albarka da aikinka saboda ka zo wurin shi shi yasa ka zo wurin shi na na uku kuma yana da iko da dama ya juye halinka ya bari kai ka zama mutumin kirki in ka zo wurin yesu kristo allah zai iya yi aiki da ke ne da bayan ka zo wurin yesu kristo Allah ya iya yafa maka kowane kowane abin da kowane wahalan da kake da cikin duka Yesu sai yana da iko ya dama ya cire maka shi kana ciwo ne kana kana wahalan wani abu ne akwai wanda ke dame ka ne ka zo wurin shi yana da iko da dama zai yafa maka zai cire maka wannan duka shi ka zo wurin Yesu saboda haka ka zo wurin Yesu yau zo ka ce masa na zo kafin yesu kristo ya zo wurin ya zo rayuwanka da aka bure mai zuciya ne zuciya ne zai shika zuciyanka ne zai zama al maganan allah ya gwada kamar yesu yana saya da bakin kofa ne yana buka wanda zai ji maganan shi ya bure mai wannan zuciyan zai shika ne ya yi amfani da kai shi ki kuma kai kuma ka yi amfani da shi zuciya wannan kofa ne ne zuciya in ka bure ma yesu kristo zuciya zai shiga kaman kana ji na yana buka kofanki kenan in ka yarda da kai da si ka bure ma zuciya ya shiga ya zama ya yi amfani da ke ya zama ya yi tare da ke ya zama ya yafe ma zunubi yaya ni da ka bure wannan zuciya da ka ce ma ni na san kamar ina da zunubi na sani saboda zunubi kuma ka zo cikin duniya na bure maka zuciya ka shika ka zama tare da ni in ka yi wannan guntu a addu'a tare da ni allah zai yafa maka yesu kristo zai shika zai sha maka albarka da rayuwanka zai shika zuciyanka ya zama da kai yafa maka albarka ya yafa maka zunubanka duka sai kai kuma ka zama dan allah kana ji na abinda ka zi kawai da yi kawai ne kai wannan guntu aduwa tare da ni ni ne. na sani ina da zunubi na sani ka zo saboda zunubi siyasa na bude maka zuciya sika ka zama tare da ni ya fai mana zunuba na duka saboda ni kuma in zo ka gobe ciyama na wannan roko da sunan yesu kristo amen kai wannan aduwa kai yau an yafa maka zunubi yau ka zama mutumin kirki yau Allah ya yi aiki da shi ya yi amfani da ke rayuwanka ya yi amfani da karfinka amfani da iliminka amfani da hannunka amfani da abin da kake da shi duka na Allah ne daga yau ka yi ma Allah ya aiki ka zama mutumin kirki yau abin da za ka yi kuma ni sai ka nemi wani cecin da ya kusa da kai ka shiga wurin kowane sande ne ka shiga wurin nan ka yi kaduwa tare da mutanen Allah sai kai kuma ka zama mutumin daban daga yau Allah ya taimake ka Allah ji maka taushe Allah ya bari abinda ka jin k'a ya zama maka amfani kuwa in ka ji na kana so ka tambaye wani abu kana na wani abu na kuma za ka cira ni ne ga nan ba na sai ka cira 024925 0249251594 to ni sunana bashiru jama'a assalamu alaikum